To lokacin da Shek Abdama yake wannan wa'azi, ni abinda na tsare ina zura masa ido ne ina yin haka. Me yasa nike kada kai tunane na <clears throat> waɗanda suka kashe Jafar da wasu kashe shi ba. Domin yanzu nan ga Jafarorin da yawa an jiro man duk da garin Kano. Na san lokacin Malam Jafar duk suna nan ba, amma suna jami'a suna ta karanta masu nan ba. To yau sun fito fili. ba akwai wani abin da bai faɗa ba to mutum da an faɗa mana bari mu faɗe shi don wayar da su hadarai sun kai su gyara ana nan ana lissafi yanzu a Najeriya a ƙarƙashin wani mulki yasanci za a mai da kowane mai digiri to akwai mutum ɗari a bayansa to haka in za a raba arzikin ƙasa inda masu digiri suke guda ɗari to za a ba da arzikin kasa dubu a wannan wurin ko da gida guda ne ana nan ana zaruwa za a yi wannan sai da in Allah bai ba su kasar ba Allah ya hana su yi ta To, na ce halarabobi sun mana kaɗan, an ce ba su mana. بسم الله من الشيطان الله الرحمن الرحيم حسيما أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم واستوانكم بالدين ومواليكم فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا من أنفسهم وأزواجهم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلا هادي له أبدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله وبركاته الحمد لله na matuƙa farin ciki kwarai da Allah ya sake tara mu wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci na sha jafar makamu da adam a wato masallacin da yake tudun murtala a wannan gari mai albarka garin kano malamai da suka gabata sun riga sun yi dukkan wa'azin da za a yi Allah ya fata musu da alkhairi a iyaka karbomin da zan yi zan jawo hankali wato zan yi magana a kan abubuwa guda uku farko ya kamata ya takara shugabancin najeriya musamman na arewacin najeriya su yi koyi da wasu manya-manyan 'yan takara guda shida a cikin musulunci na biyu wato ya kamata dattawan arewa su tabbata dattawan arewa dattawan arewa su tabbata dattawan arewa dattawan arewa su tabbata dattawan arewa na uku malamai kada su ci amanan musulunci malamai kada su ci amanan musulunci malamai kada su ci amanar musulunci da yake ba wa'azi zan yi ba galibin 'yan siyasar kasan nan suna cewa malaman musulunci gidadawa ne ba su san siyasa ba a take kira mutum ya ce malaman musulunci gidadawa ne ba su san siyasa ba ai musulunci ya nufi ba gida ce ai karma ce ta ridda karma ce ta ridda don da ka ce malaman musulunci gidadawa ne ai musuluncin ne ba ce shi kuma zakin musulunci kafirci ne don zaki ne zaki ga musulunci kafirci ne musulunci ba abin da musulunci bai faɗe da ake yin sa ba musulunci ya faɗa mana yadda ake yin kashi musulunci ya gaya muni na dubban fitsari da kaji to in za ka shiga matsayi wata addu'a ya kamata ka karanta musulunci ya gaya muna kafar hagu za ka fara shiga da ita ko ta dama musulunci ya gaya muna in ka tsugunna wata kafa za ka fi ba da tsauri a tsugunnan ka musulunci ya gaya muna in ka gama fitsarin da kashi wani za ka fara wankewa musulunci ya gaya muna ya ya ka fara ya kamata ka fara yi da hannun naka kamin ka je wajen tsarkin musulunci ya gaya muna bayan ka gama ya ya kamata ka yi da hannunka musulunci ya gaya muna in a daji za ka yi musulunci ya gaya muna kada ka yi a innuwa kada ka yi a kan hanyar mutane kada ka yi cikin wani rami ko kada ka tuba kayan ka tun daga tsaye musulunci ya gaya mu ne da za ka sha ruwa kada ka tsora shan ruwa kwaf abin nan kwakwal kwakwal yana gadar da ciwon hanta madara in za ka sha gaye da za ka sha kada ka tsora tsotsa ta saura abin sha ka shayi da ka ga dama musulunci ya gaya mu ne da take taka kasa wannan tafiya da ta kai da ka doka kowa ya da ga dama zai yi Allah ya ce wa la tanfi fil ardi mar'a ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا Allah subhanahu wa ta'ala yace wala tamshi fil ardi marha kada kai tafiya bayan kasa kana mai takama kana mai jin kanka kai ga mai girman kai kana tafiya ka ta da kai sama ka dona kai ka debi kuɗin ka na dama ka debi na hagu kamar kai kai mutanen Kano. In ga dan saka rikar arba lalle kai mai tafiya irin ta girman kai ba ka iya huda ƙasa. Saboda jin kanka kana tafiya adiba a garabin kan haka san bakwai a ce kai kai excellency ya fi nan. nan ta fari ba za ka iya buɗe kaza waran da lugar jibala ko ba ka iya kaiwa tsawon duwatsu irin duwatsun kan na kwatarkwashi kana tafiya can bayan dutsen sai hango kanka ya keri a sai kai kai da kada maka na huta ne a tahu ta hada ya samun girman ka a kodina wa kafin bi mace yanka

kuma ka ɗauka kada ka ɗora tafiya gefen hanya su duku kama an watsa ma ruwan sanyi a lokacin tari a ce musulunci ya goye ne da za ka saka kasa to saboda haka musulunci da ya bayyana da za ka yi kashi ya bayyana da za ka yi fitsari ya bayyana da za ka ci abinci ya bayyana da za ka sha ruwa ya bayyana da za ka yi tafiya za a ce musulunci bai yi bayanin zaben shugaba ba a ce to in musulunci bai hune da aka zaben shugabanni ba a wurin to kashi tutu da fitsari ya fi shugabannin ku domin kai dan musulunci ya san tutu da fitsari bai san shugabannin ku ba Da musulunci ba ba kawai ba ne shi kan shi shugabanci shugaban shugaban ƙasa halifa ne na Allah kuma maganar shugabancin ƙasa Allah ya fara yi tun da mala'iku kame a halitta ma ɗan adam ba maganar sallah ba ma ko azumi ko da ba da ita aka fara ba وإذ قال ربك للملائكة إني جاهل في الأرض ببيع من يكسب بيع ويسبق الدماء ويسبق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون saboda haka abinda Allah ya gaya ma mala'iku tun kamin ya halitta Adam yace inni da'ilin fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa bayan kasa zan sanya khalifa a bayan kasa khalifa nan ne shugaba wanda zai dora gudanar da dokokina a bayan kasa to tun farko Allah ya ce shugaba na kasa halifa ne. tunananka zai iya baka ka ɗauki arniki zai zama halifa Allah wajen zartar dokokin Allah a bayan kasa to ma da wannan nukuda don ku hango ta ne bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam shugabanni halifofin nan guda hudu wanda suka yi shugabanci duka karkashin siyasa aka zaɓe su duka karkashin siyasa haka zaɓe su da yadda abubakar an zaɓe shi a sadar siyasar da aka ce mai yake da wannan salon siyasa aka zaɓi a bakar an zaɓi umar ibn al a salon siyasar da aka ce ma wulayatul ahadi an zaɓi usman ibn affana da sauran ma'abuta hankali suka yarda suka amince karkashin jagorancin shi sayyidina ɗin din akan cewa bayan mutuwarsa Umar ibn da khattab ne shugaba haka kuma yi takarda aka karanta ga sauran al'umma suka amince yace to idan ni na naɗa muku shugaba wanda ya ne ya naɗa muku yace to amma ni ba haka bane ba sai yan naɗa yan takara mutum shirin